yanzu haka dai al'umman jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohi uku nan da aka kafa wa dokar ta ɓaci na fa cikin zama ɗaɗar biyo bayan wani harin da wasu 'yan bindigan da ba san ko su wane ne ba su kai a wani ƙauye da ake kira ituku a karamar hukumar madagali da ke makwabtaka da jihar borno inda kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar an samu asarar rayuka da dama hakanan an raunata wasu da dama a wasu ne da daddare jiya suka je suka atakin ƙauye din suka samu sun kashe mutum takwas suka biya mutum sha shida. To da yake ka baro garin yanzu ko wani hali al'umman garin suke ciki? Eh to garin dai suna cikin ɗaɗa amma suna guduwa su wace cikin daji kowa da kowa baya zama a cikin gidansa yanzu. To wai shin jami'an tsaro ba su kawo ɗauki ba ne? An je an gaya wa jami'an tsaro ma suka yi banza da mutane sai da gari haske suka je wajen suna yawo. sojoji da suke cikin gari madagali kenan wajen kula. to sai dai kuma da na tuntube shi kakakke rundunar soji na ashirin da uku da ke yola kaftin jafaru nuhu ya ce ba da cikakken bayani kan wannan hari da aka kai a ƙauyen to amma ya ce yanzu haka ma sojoji na samun nasara a jihar. ce On patrol, both the announced and the others da a the checkpoint to make shaɗa da they are That's what the, and we have been harassing some people. reasonably uh, Bari faɗa maka sojoji na ko ina a jihar Adamawa suna aiki tukuru kuma muna samun nasara don yanzu haka ma mun cafke masu sada ƙere baya da dama tare da guduma matasan da ke aikin sa kai wato civilian JTF don haka muna kira ga jama'a da su baiwa jami'an tsaro haɗin kai a wannan yaƙi da masu sada ƙere bayan a cewar kakakin rundunar soji na 23 da ke yola kaftin jafar nuhu wannan ne da karo ne biyu da aka wani hari tun bayan kafa dokar ta ɓaci a jihar adamawan da yanzu haka ma ke cika watanni biyar kuma fatan talakawan jihar shine Allah ka ƙarshen wannan lamari gaskiya ba mu ji daɗi ba don abun da ya faru a madagali yanzu haka mun ga kamar abun ya fara lafawa amma gaskiya gashi abun ya zo karshe gaskiya ba mu ji daɗi ba abun da aka yi a madagali ba mu ji daɗi ba abu ya zo karshe kuma ana so a ɓata mana fatan mu Allah ya ba mu zaman lafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya